Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijiya za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukansa a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da baba Yakubu makeri da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a daidai wannan lokaci. To dalilin kiran wannan taro shine wadda kan jama'a mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba Malam Muhammad Gazali Abdulsalam shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa shiyar jihar Kaduna za ku ji ƙarin bayani kan abin da ya sa ba sai an je Kaduna ba. A Nijar dokar hana ɗaura 'yan jarida ta cika shekaru shida ko an daina kai 'yan jarida gidan kaso a ƙasar za ku ji nan ma. Haka kuma za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba. Amma kamar yadda aka saba kamar kullum ga labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a. Ba tare da an samu ƙarin kuɗin yaƙi da cutar ƙanjamau ba, ƙungiyar tallafawa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice. Ta yi hasashen za a samu ƙarin yawan kamuwa da cutar zuwa kashi 60 daga cikin 100 tsakanin balagagu kafin shekarar 2030. A cewar rahoton gidauniyar UNICEF, waɗanda suka wallafa rahoton sun ce alƙaluma zai ƙaru tsakanin 200,000 zuwa 400 nan da shekaru 15 rahotannin rahoton ya ce a halin yanzu ƙananan yara da matasa miliyan guda da 800 ne suka harbu da kwayoyin cutar kanjamau a nahiyar afirka yau ɗaya ga watan disamba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara mai da hankali akan wannan cutar har ma kungiyar unicef tana kira da a ci gaba da yaƙi da ƙwayar cutar tsakanin matasa vivian lopez wata ƙwararriyar shirin yaƙi da cutar kanjamau ta ƙungiyar unicef ta ce 'yan mata su ne suka fi fuskantar barazanar kamuwa da cutar a dahiyar afirka an kiyasta cewa cikin 'yan mata hudu uku na kamuwa da cutar matasa 'yan shekaru 15 zuwa 19 yaduwar wannan cutar tsakanin mata zai karu in ji vivian lopez saboda galibi ana musu fyaɗe ne Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato OPEC a jiya Laraba ta amince za ta rage yawan man da ƙasashen ke haƙowa a karon farko tun cikin shekara ta 2008 a wani ƙoƙarin bunƙasa farashi da kuma ƙalubalantar sauran ƙasashe da ba sa cikin wannan ƙungiya. ministan mai na iran ya ce kungiyar za ta rage yawan man da take haƙowa da kimanin garwa miliyan ɗaya zuwa miliyan 32.500 a kowace rana ko kuma kimanin kashi ɗaya daga cikin ɗari na dukkan man da ake haƙowa a faɗin duniya kafin a yi taron na jiya laraba a birnin vienna ministan makamashin kasar saudiya ya ce kungiyar opec za ta buƙaci kasashen da ba sa cikinta su rage yawan man da suke haƙowa kasar rasha wadda ba ta cikin kungiyar ta opec ta amince da rage yawan mai da take haƙowa da ganga dubu ɗari uku a wato a kowace rana a kowace rana kungiyar ta opec ta ce tana so ta ga farashin mai a duniya ya koma tsakanin dala 55 zuwa dala 60 kan kowace ganga matsayi da ta ce zai farfaro da tattalin arzikin kasashe da suke dogara kan man fetur wadda kuma suka yi shekaru biyu suna shan wahala sakamakon faduwar farashin mai zuwa ƙasa da dala 50 ganga guda wannan labari da kungiyar opec da rasha ya sa farashin mai tashi da kashi goma a kasuwar birnin new york kuma ya bunƙasa farashin hannayen jarin makamashi wakilan amurka da na majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedi a wuraren taro biyu daban-daban jiya laraba a kan fargaban kamarin zaman tankiya da yiwuwar barkewar tarzoma a ƙasar sudan ta kudu nan da nan wato wakilin sudan ta kudu a wurin zaman ya musanta wannan wato maganar kuma jakadar sudan ta kudu da ake kira kol alo kol arob shi ma ya musunta cewa babu wani yunkurin shirya dakaru ko niyyar kai wani mummunan farmaki da kasarsa ke ke yi a hirar da ya yi da kamfanin dillancin labarai ta associated press a jiya laraba a juba babban birnin kasar wani masanin kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kashe cewa akwai wato akwai yiwuwar barkewar mummunan tarzoma da, da ta kabilanci da za a iya samu a wannan kasar da yaki ya daidaita. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Babban jami'in kula da kayayyakin agaji na jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kasashe masu tasiri da su iya bakin kokarin su su kare fararen hula a gabashin birnin Aleppo ƙasar syria domin ceto birnin wadda ya taba zama birni mafi girma a ƙasar daga babban daga zama babban makabarta. jiya laraba stephen o'brien ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa tun ranar asabar kimanin mutane dubu ashirin da biyar suka rasa matsugunansu a gundumomin gabashin aleppo waɗanda suke hannun 'yan tawaye ta wani gefen kuma jami'ai a gundumar nan ga har da ke gabashin afghanistan sun ce kungiyar isis tana kokarin cusa a yara a da su a makarantu da shirya tarurrukan karatun addini a duk faɗin ƙasar. jami'ai suka ce isis tana da akalla kwalejojin karatun addini 25 a gundumomi guda hudu a yankin inda take kowa yara a gidojin ta'addanci da kuma yadda za su koyi harin unar bakin wake labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla, Majalisar Kula da Jigilar Kayayyaki ta Ruwa ta Najeriya ta kaddamar da wani taro a birnin Kaduna da zammar karawa da kan al'umma kan fa'idar tashoshin jiragen ruwa da ke kan tudu. Ga isa lawali kara da rahoto. Yunkurin magance kardar da ake sha wajen tantance kayayyakin da ake shigo da su ta tashoshin ruwan Najeriya. ta sa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya wato Nigerian Shippers Council ta ƙara ƙaimi wajen haskawa 'yan Najeriya buƙatar da ke akwai wajen fara yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ake kira inland dry port a turance. da yake jawabi a wurin wani taro da hukumar kula da harkokin jiragen ruwan ta Najeriya ta gudanar a garin Kaduna. ɗaya daga cikin daraktocin hukumar Mr. Ignatius Nweke wanda ya wakilci babban sakataren hukumar na ƙasa ya ce dukkanin hada-hada da ake da kuma jami'an da ake gani da cigaban kasuwanci a tashoshin ruwan wannan ƙasa da aka saba gani musamman ma dai a Iko su ne za a ci gaba da gani a tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ke arewacin wannan ƙasa. Everything you think or you see in Apapa you find them here. So a lot of things employment creation. Malam Muhammad Gazali Abdulsalam shine shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa ta Nigeria shiyar jihar Kaduna. To dalilin kira wannan taro shine wadda kan jama'a mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba. Idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana so a exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je Lagos ba. Duk abin da za a yi a Lagos a port din Lagos to a nan tasha na Kaduna ma za a yi. musu. To kowace riba mahalarta wannan taro suke ganin irin waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su samar? Sunana barista Sadiqa Jibril. An tattauna yadda za ka iya shigo da kaya ka fitar da shi daga Kaduna ba tare da ka je Legas ba duk inda kake a duniya aka iya shigo da kayan ka ya zo Kaduna direct. Sunana Gambo Inuwa daga Kafancin. Riban wannan taro shine mun gode Allah Nigerian Shippers Council da suka kawo wannan abu sun suka sa mana awareness domin mun shekara tun kakanninmu. muna harkan citta yadda za a fita da shi mai ake da shi ba mu sani ba sai dai ka ga indiyoyi na shiga da sauran baki siya su su fita da shi to Allah cikin hikiman shi yasa yanzu daga duk abun da za a yi don fitar da abu ko shigo da shi wannan abu gaskiya ya kara mana haske Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya a yayin da ake cika shekaru shida da hukumomin Nijar sa kafa dokar hana kulle 'yan jarida a gidan yari akan maganar da ta shafi ayyukan watsa labarai bayanai daga bikin ranar 'yan jaridar kasar da aka saba yi kowace ranar talatin ga watan Nuwamba na cewa da sauran rina a kaba ga wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma da rahoton da ya aiko mana. Sai dai shekaru shida bayan wannan yunkuri 'yan jarida na cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. kamar yadda za a ji daga bakin bubakar jallo mai bafitkar kare hakkin 'yan jarida kan ga a shekara akwai wa'yansu 'yan jarida na takardar da aka cema koya har gidan kurkuku aka kai su yawancin lokaci idan mai iko 'yan jarida suka tona mai asiri shi mai iko so yake illa ya gwada yana da iko ka gani nan akwai sa rai kuma an sha yin shi kasa ga kuma ana ci gaba da yin shi to amma shugaban hukumar ta ce labaru ta CSA Abdurrahman Usman na cewa idan an bi ta barawo a bi ta mabi sau. a kewaye garin kasar mu ta Nijar kungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke so su kawo tashi hankali ba a Nijar ba kawai ba a duniya gaba daya ya kamata a ce dan jarida don saboda akwai doka a kasar Nijar wadda ta hana kai dan jarida gidan kaso zai je ya yi aiki ko ya haɗa kai da waɗannan 'yan ta'addar don saboda a kawo tashi hankali a kasar mu ta Nijar kuna ta ma yanzu in wannan abu ya abu ana iya kaliya don saboda a cikin dan jarida ne. Kafa kwamitin haɗin gwiwa domin nazari akan dalilan da ke haddasa ja'in ja a game da zahirin fasarar da ke daidai da wannan doka ta hana kulle 'yan jarida a Nijar ita kaɗai ce hanyar warware wannan badakala kamar yadda hukumomi da 'yan jarida suka yi amannar haka. Ai wata haɗuwa kwamiti wanda zai tara alƙalai da su masu kare hakkin 'yan jarida da maikwanta don saboda a san ina ne kwakwan suke ina ne mutane ba su gane ba don saboda mu duka mu samu mu gane abu guda. Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shekarar 2011 ya saka hannu a kan wata takarda mai dauke da sanarwar Table de la Montagne wacce a cikinta taron 'yan jaridar kasashen Afirka da ya gudana a Afirka ta kudu ya buƙaci shugabanni su dakatar da cin zarafin 'yan jarida akan aiki. Sai dai alamomi na nunin har yanzu da sauran na a nan Nijar bisa la'akari da koma bayan da aka samu a rahoton kungiyar RSF na shekarar 2015 saboda lura da yadda tursasawa da tusa ƙeyar 'yan jarida zuwa gidan yari ya karu a baya-bayan nan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulaiman Muni Barma masu haro a shakata da wannan fefe da ke bisa inji kafin mu kawo muku shirinmu na gaba. Abubakar kashe marigayi salisu jankidi masu tsaro yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba na kasa ba kasawa ba Mai sauraro asalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne. Wannan bawan Allah mutum ne mai matukar sanya barbara wanda kuma yana da sana'ar da ya iya wato yin kujeru na hannu irin waɗanda ake sakawa da irin abin nan mai kamar kaba sannan kuma yana sana'ar saka katin waya wato saka maka kuɗi a layinka idan kana bukata to duk da wannan hoɓɓasa tasa ta koyan sana'a da kuma yin sana'ar to amma hakan yana ƙoƙarin ya faskara domin kuwa ya rasa inda zai samu a matsayin matsuguni inda zai tsugunar da sana'ar tasa ta saƙa kujera da kuma sai da katin wayar inda ya ce yana fuskantar tsangwama da dama wanda kuma hakan yana bashi takaici da masoyansa game da yadda gashi da sana'a amma kiri-kiri mutanen gari da kuma wani bangare na gwamnati na neman su bashi a cikin tsaka mai wuyar barin wannan sana'a ya ci gaba da bara wakilinmu sulamu mini barma shine zakulo mana wannan bawan allah inda kuma ya fara da faɗa masa sunansa kamar haka eh kana tare da haruna makaho hankuri ga zaman duniya wanda suna da wanda yan kwalba sun kai sani ko kuma in ce muka sarkin makahi na rutu wanda sauran makahi sun kai sani da sunan na yamai yi to yanzu lallai sun bar na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama wannan saduwar da kai yau ga ka a cikin wannan shiri na na kasa ba kasawa ba shin malam haruna yaya al'amura ke wakana to alhamdulillah ni dai sai in ce na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yanzu in ka duba ka san dai hakikatar al'amuran ni ba ni gani to yanzu Allah ya sare mini ina samun ina yan sana'o'i haka daban-daban eh wa'anda nake dan kure mu baki na kuda waɗanne irin sana'o'i ne wannan ina yin kamar shafshaf hakan ga eh, ina yin saka kujeru shafshaf wato kana aika credit cikin waya kenan ko in da mu ba insha Allah rabbi yawa to baka gani haruna amma ya aka yi har kake aika kuɗi cikin waya wannan baiwa ce ta Allah wata rana muna zaman nan wadata wurin Ali ko kuma wajen Abdullahi wancan na sisi oje ni ce mishi Abdullahi ni ko gaskiya wasu oje ni na gaji da bara ya ce to yanzu wani in ka gaji bara wace sana'a zaka yi ni ce shaf zani Ya ce haka na aisha nan da shekara biyu wa ce ba ina aisha ce to yanzu ya za a yi kai na ce to wannan abu mai sauƙi na inda ka nuna mini ina zuwa yana gwada min a hankali a hankali har Allah ya kaddare ni iya ayi kuɗi da ya gana iya to yanzu wannan shi sai na shiga yi idan kana yi ba a samun kuskure kai tsaye kake aika kuɗi kamar yadda mutane suka buƙace ka Allah ya sayar da yanzu ma in kana so ina tura ma kuɗi kuma ga layanka ya to ya ake kana gane lambobin wannan dai lamba in dai mutum ban lamba tai matsau ban tura mai kuɗi ba insha Allah ba yarda a yi mance lamba in dai ka ban lamba ka to ya kuma maganar kuɗi kasan mutumin da baya gani idan aka ce zai yi kasuwanci saye da sayarwa watakila wani lokaci za a bashi kuɗaɗen da ba su da kyau ko kuma kuɗaɗen da ba daidai da abubuwan da ya kamata a bashi ba wannan gaskiya ne alhamdulillah Allah ya sare mini yara wanda yake tare da su idan Allah ya kare kuma bakin gwargwado dai kuɗi mu nan Nijar ban ci ma wani waje ba idan an bani sun taba su Allah na ya sare min in san su mm. baya ga wannan sana'a wacce ce kake kuma to ni sana'o'ina suna da yawa tunda yanzu kamar magana nake maka kamar dai yan gidan rumshi in sun ji magana ta sun san hakikatar amma duk wanda kacin kaso gidan rumshi ko wanda kacin dan daɗi ya san ina kaso shi ina kaso ka daban-daban haka tunda kan da in shiga harkar shashab ko in fara shashaba ganga mun yi sana'a kamar ta muna sayan hatsi muna kai kasuwa muna saidawa eh kuma muna sayan hakin gujiya haka muna kai kasuwa muna saidawa shine magana amma yanzu sai na ga kawar ina son in samu a tallafa mini Yanzu in kama wannan shashafken shi na mafi zama alheri gare ni mm. sai na kama shi. Wato tun ainihi kai dama Haruna baka dogara ba da wani ka tsaya kana neman eh, kana barace barace. Wallahi ni gaskiya bismillah inda bar haƙƙan dole da mai gida ai in baka samu sana'ar ta ɗauki nauyin ka ba dole na sai kai bara amma ni da ya ko can yanzu dai in ba ya mai ba ba ya za a yi bara kawai dai kowa ya tun da yanzu ma gida in nace masu bara ne kai san ba su yarda san san san. insha Allah to ɗazu ka yi maganar sana'ar sakar kujeru ina ka koyi wannan sana'a sana'ar sakar kujera ita ma nan mai ne koye ta muna sakar kujera muna sakar gado kowane muna yi yanzu a wani dan ga kayan aiki kujeru nawa kake iya saka ina iya kujera biyu shi wannan ka'ida ne insha Allah kuma kujerun namu ai in ka diba sun mamanta da waɗanga waɗanda ake kasuwa sai dai mi ka kasuwa abba mu samu sosai irin wadda ta kamata sai ka saka kujera hiya da 20 baka samu wanda zai dauke ta ba shine abin da ya kawo na kasa To ya kake ka gane launin eh, igiyar da kake daura Yanzu zare in Allah ya so yarda in ka tambaya ko kuma masu diba kujeru na sun sani hakikatar amar tunda yanzu ma ana zuwa kasuwa a dawo gida a sai kujeru gare mu mu mun sani da zamu mutan zare ta kala kala nan na ma ka ba mutane mamaki. Hmm. Ina maganar iyali. Iyali akwai su. Ina da yanzu dai ina da kamar mata uku Fatima da Zainabu Abu Hafsu. ina da 'ya'ya guda goma sha biyar ga hannuna kuma duk kake dauke da nauyin su a wannan Allah ya shaida har da tsohi ma akwai tsoho da tsohuwa duka ne a dauke da nauyin su insha Allah cikin wannan sana'a kake wannan sana'o'i kake samu wannan sana'o'i in Allah ya so yarda tunda yanzu in ka dauka daga bara zakkuwa bana ina dan yi kamar ina samu abin da ke ci yanzu hira da ma tambayar da ma baka ba in kai gare ta hmm. don saboda yan yartar sun yi zuwa guda wuri na da sun kai zuwa wuri guda wuri na bara ba su koma ba to ina nan dai yanzu da ɗan abin da Allah ya sire min da ɗan abin da mutane ke yi mini shine nake samun ina yawo ina ɗan saidawa wato ba ka da shago yawo dai kake kana sai ko alama na wannan mun zo rado umfani iso mamma ya kira na kuma na shiga rado duniya tele duka na yi kuka na na kai ni ina so in samu wata kungiya ko da gwamnati wanda zai taimaka mana saboda ni wallahi ban kauna bara sai dai doli ila doli ban wallahi ban kauna bara ko alama alama sai dai doli in naga wutar gashi na ke in ta in ta yi to idan Allah ya kaddara na samu wuri wanda na kama wanda zan yi wannan aiki na kira gwamnati ko ga kungiyoyi in samu eh ko kamfanonuka in samu wanda ya tallafa min tunda su yar talama da sun ka zo sun ce suna zuwa su mini eh kes kes to sai Allah ya kaddare ba su koma ba tun wannan zuwan da sun kai ba su koma ba na ta yi oranji na ta yi sahel kwam na ta yi mubu mubu alhamdulillah sun bani lema da suka bani lema ka san yanzu in na zama tsaka hanyoyi na sai ana kura ta to ne ka kura nan da akan mutane haka ko da na ce su barna ba su bari eh, suna tsammanin bara ce kake ba sana'a ah, sun sani sun sani sun sun sun san shi a ah, kai sun san shi shabana nake yi sai dai al'amari ne sai a hankali namu to ya mu'amalar ka take da tsakan ya mu'amala take tsakanin ka da jama'a to tsakanin jama'a wallahi da yadda Allah asule da yadda Allah ya kaddara ina da nake da farin jini ga mutane Allah ya kaddara ni ba dan talaka bane gwamnati ta saurayi da yanzu wallahi ba na bara ko alama alama tunda jama'a alhamdulillah kai akwai waɗanda ke zuwa su ce suna jin ciwon wannan kawai yanzu wanga sana'o'i da ni iya na isa kujera na iya shashab kuma a ce ina bara ya eh wallahi akwai wanda suka ce kwarai suna jin ciwon haka nan so sai dai mi wanda ya ji ma za yi ko da shi bai da abin talawa maka haka dole na sai dai tayya ka addu'a su waɗannan matan naka uku da kake magana yaya suke su yau ina da eh, mai ido guda akwai makamai biyu tare da ni insha Allah wato dai na gane Haruna baka da daɗi wurin soyayya wallahi to bakin gwargwadon hali dai in Allah ya sayar da muna iya mu kuma ka sani ni dan kwalbi ne in ka diba yanzu kawai dan fulani mai tambola in yaji ni ya san dan kwalbani wallahi dan kwalbani ni kwarai kasar Niger nagode ma Allah nagode ma harka kwalab ka zaka iya tuna ya aka yi wannan larura ta same ka ina iya tuna kwarai ko insha Allah yanzu dai yanzu yau ka min tambayar da nake bukata yanzu lokacin da mun ga tashi muna yan yara ina kusan dan shekara biyar ne makamanta ta same ni to lokacin nan gidan mu bai tashi da yara ko yaushe to yanzu in mun ka mun ka wasa mun ka dawo inda zaka sai in dora kuka cikin aiki ni nake ma kuka yanzu gani yaro ina tare da yara yanzu idan mun girma yaran za su wace su bar ni mi yanzu lokacin da girma ke zakkuwa lokacin da ma kowa zabar yayi aure lokacin da ni sana'ata bata dauke ni ba ina yankan rake tun kuwa ina yankan rake ina sayar da lemu ina sayar da dankali danye ko kuma in dafa in ta in yawo in saida tun da kaga nan na nake ake jana gida ba a jana san san yawo da sadda ba a jana ko alama to idan Allah ya kaddar ne lokacin da kowa zabar yayi arme sai tsohuwa shi ma zabar yayi mini aure na ware to alhamdulillah lokacin na mun kama gurma sai ni kama hudda da mutane warin uwayena yanzu ma kusan kai warin kakanni na duk dai in dai mutum kawai mai daraja ne ya zo gare mu insha Allah rabbi da ya zo gare gare zai Allah ya suko ba nan zai tambaye ni to Haruna kasan garin nan eh, yadda tsarin yake kamar su waɗannan mata wuri guda suke ko kuwa a wasu suke kai ba su garin gasan suna kauye suna kauye to yanzu menene kiran da kake yi zuwa ga al'umma da gwamnati Eh, da ma wasu mm. kamfanoni da wasu kungiyoyi. To don jin amsar wannan tambaya da Sila ya Malam Haruna wanda aka fi sani da na Yamai. Sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba na wani makon in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham da shi kanshi Haruna na Yamai. Sai wakilin namu Sila Mummuna Barma a jamhuriyar Nijar. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. mu zama lafiya. Kuna tare da sashen Hausa na Murai Amurka nan birnin Washington DC karfe biyu da kusan minti ashirin da uku halin yanzu kuma ga babaya kuma kere da gargaɗi ga magidantan Ghana kan shafar ƙirjin iyalansu. Zan fara shirin jaridu ne da jaridar Daily wacce ta rawaito cewar ganin irin yadda ake samun fargaba na tashin hankali a zaben da za a yi ranar bakwai ga watan disamba shugabannin addinai guda biyu da na gargajiya guda sun yi kira ga 'yan ghana da su taimaka wurin kawo zaman lafiya a kasar da samun zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da nuna bambancin siyasa ba jaridar daily graphic ta ce shugabannin sun hada ne da babban limamin cocin katolika most reverend philip name da babban limamin ghana sha usman nuhu sha rubutu da kuma shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta ghana togbi afede na goma sha hudu Yarija ta ce a wani taron manema labarai a birnin Tamale, Most Reverend Name ya gargaɗi al'umman ƙasar da su biye wa dokokin zaɓen ƙasar. ita kwa jaridar da chronicle ta rawaito hulicin shugaban hukumar kula da kafofin yada labarai ta kasa ne kwasijasi a pentin inda yake cewa hukumar zabe ba ta iya daukan nauyin ba duk wani ɗan jarida takardar izinin ɗaukar labaran zabe a ko ina a cikin kasar don haka 'yan jarida da kafofin yada labarai su yi kokarin biyan dan kuɗin da hukumar zaben ta bukaci su bata don su samu daman zagawa ko ina su ɗauki labarai jaridar ta ce da yake amsa tambayoyi a wurin kaddamar da sabon rahoton kula da zabe a kumasi da hukumarsa ta NMC ta shirya karkashin jagorancin ƙungiyar tarayyar Turai. Mr. Fenton ya ce wannan maganar da yake yi na amincewa da kuɗin da hukumar zaɓen ta buƙaci 'yan jarida su biya ba matsaya ba ce ta hukumarsa sai dai ra'ayin kansa ne. har yau akan batun zaɓen kasar ta ranar bakwai ga watan disamba mai zuwa jaridar ganyen times ta ce jihar arewa maso gabashin kasar tana buƙatar ƙarin jami'an tsaro 200 don ta tabbatar da ingantaccen tsaro a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a yi a sabon mako jaridar Ghanaian Times ta ce wata takardar tsarin tsaro a kan zaben bana da ma'aikatar 'yan sanda ta fito da ita na cewar jihar arewa maso gabashin kasar da bukatar jami'an tsaro akalla 1,683 su yi aikin tsaro a lokacin zaɓe. jarida ta ce karamin kwamandan 'yan sandan jihar dr sayib garba ya bayyana a wata hira da yi da 'yan jarida cewar tuni suka riga suka gabatar da wannan bukatu nasu a birnin accra kuma an amince za a turo musu ƙarin ma'aikata idan muka sake leka jaridar daily graphic za mu ga ta rawaito gargadi da shugaban wata kungiyar yaki da cutar daji mai kama mamar mata breast care international mai suna dr beatrice wiyafi ade ta yi wa mazaje cewa su yi taka tsantsan wurin taba kirjin iyalansu ko kuma abokan zamansu da yake rashin taba kirjin yadda ya kamata zai haifar musu da cuta jaridar ta ce dr beatrice ta kara da cewa mata su kula da lafiyarsu kada su jira sai ciwo ya yi tsanani sannan su je ganin likita ta ce mata su daina ba aiki dukkan lokacinsu saboda su su kuma su samu daman duban lafiyarsu wanda yake abu mai muhimmanci ne da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu na ghana baba ya koma kiri sashen hausa na muryar america a birnin washington dc to madalla ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe hakika matakin da ncc ta ɗauka na janye ƙudurinta na ƙarin harajin waya hakika ya yi daidai Salamu alaikum sashen Hausa na Mudar Amurka. Kuna magana da Yusuf ta mai laida Gwalalo, karamar hukumar gama a jihar Bauchi. Ina da mahukuntan Najeriya in dai har yadda muke bin wannan shiri na ciki da gaskiya muke jin yadda wasu suke aikata fade a mata ƙana da kuma manya tunda duka fade fade in dai har lalle wannan mata ta wajen ta wannan jihar bauchi yadda aka mata to ya kamata hukuma ta tsaya tsayuwar daka ta bi wannan al'amari ta bi diddigi ta biyo wannan mata hakinta mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa kumin gudu mariya cikin jihar bisa jamhuriyar niger gaskiya yau zan ba da shawara dukkan mutanen duniya gaba daya a kan jakin nan saidawa jaki gaskiya a rage saidawa jaki jakin nan karewa yake kasanmu niger da najeriya To ma da laga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Ba tare da an samu ƙarin kuɗin yaƙi da ƙanjamo ba, ƙungiyar tallafawa ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta yi hasashen za a samu ƙarin yawan kamuwa da cutar ƙanjamau zuwa kashi 60 daga cikin 100 tsakanin balagagu kafin shekarar 2030. a cewar sabon rahoton kungiyar unicef waɗanda suka wallafa rahoton su ce alƙaluma zai karu tsakanin 200 zuwa 400 nan da shekaru goma sha biyar rahoton ya ce a halin yanzu ƙananan yara da matasa miliyan guda da 800 ne suka harbu da ƙwayoyin cutar kanjamau a nahiyar afirka ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta opec a jiya laraba ta amince da za ta rage yawan mai da kasashe ke haƙowa a a karon farko tun cikin shekarar 2008 a wani kokarin bunƙasa farashi da kuma kalubalantar sauran ƙasashe da ba su cikin ƙungiyar da su biyo sawu ministan mai na iran ya ce ƙungiyar za ta rage yawan man da take haƙowa da kimanin garwa miliyan ɗaya zuwa miliyan 32.500 a kowace shekara. Tumadala. da haka Allah ya kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage da jummai ali ke gabatarwa shugaban ato wadda kuma shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rasha malam ibrahim magune yake ci gaba da amsa tambayoyin ku a cikin shirin yanzu a madadin baba ya kuma makeri wadda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abo wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma nelson love injiniya da ya riga masa a nan ne sahaba imam aliyu zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya